ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daya da talatin da uku wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da sha biyu a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratun nahl kamar yadda muka saba kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara mukan ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu cikin tambayoyin da muka samu akwai wani ya rubuto ya dawo da mu baya kaɗan akan batun daga murya wajen ambatan Allah wato wajen zikiri ya kawo wasu rubuce-rubuce da ya ɗauko yana son ƙarin bayani abinda ya ɗauko ya ɗauko wani eh, asar na abdullahi ɗan abbas a cikin tafsirin alkazi muhammad sana'illah a karkashin ayar da Allah ta'ala yake cewa wazkur rabbaka fi nafsika wanda muka karanta ta lokacin da muke batun ambatan Allah ba tare da kwakwazo ba ba tare da ihu ba cikin nutsuwa to shine sai kawo cewa abdullahi dan abbas ya ce الذكر القراءة في الصلاة wato abinda ake nufi da azzikir a wannan ayar karatu a sallah wato kamar ba zikirin da muke magana ba shi ake magana a kansa ba kuma sai ya ɗauko ibnu kasir a cikin tafsirin a cikin tafsirinsa yana cewa wa qad yakunu muradu min hadhihi al-aya fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi salatika ولا تجهر برسالاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سيتي ابن كثير ياتي تنا يوا abinda ake nufi da wannan shine mushrikai sun kasance idan sun ji alqur'ani sukan zagi alqur'ani su zagi wanda ya saukar da alqur'anin su zagi wanda ya zo da alqur'anin saboda haka Allah ta'ala ya saukar da wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila sannan kuma ya ɗauko wata ruwaya a cikin sahih bukhari da muslim ta ita ma ta ibnu abbas ce riwayar amr ibnu dinar daga abu ma'bad maula ibnu abbas shi kuma daga ibnu abbas ya ce an rafa sauti bizikiri hina yin sarifin nasi minan maktuba kana ala ahadi rasulillah wato daga murya da ambatan Allah lokacin da annabi sallallahu lokacin da aka gama mutane suka gama sallar farilla wanda ya kasance a zamanin manzon Allah wa qala ibn abbas kuntu a'rifu aw a'lamu idan sarafu bidhalika idza sami'tuhu ibn abbas yace ina fahimtar ina gane haka wato ina gane cewa an gama sallah lokacin da naji mutane suna a zikiri suna ambatan Allah sannan sai ya ci gaba da cewa wa qad afta ibnu taymiyyah bi hadha al hadith ma dhikri ba'd al anwa' li hadhihi al adkar allati tarfa'u as-sahaba bi aswat to a shahid dai a takaice abin da yake so ya cimma ko kuma alal akalla bayanin da yake so a kara masa a masa game da waɗannan abubuwa da ya kawo cewa daga murya da muke magana akan ta a kwakwazo da ihu lokacin da ake ambatan Allah muka ce wannan bai dace ba baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin aikin sahabbai baya cikin aikin tabi'ai baya cikin aikin atba'u tabi'ina ko kuma sauran limamai na shari'a anan abin da yake kokari ya ce ayoyin da muka kawo suna magana akan karatu ne karatun sallah ne ba zikiri wanda ake daga miliyar ana yana abin nan akan su ba na farko asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas abdullahi dan abbas ya yi magana akan tafsirin wala tajhar bi salatika ba wazkur rabbaka fi nafsika ba a littafin da ya koma wajen ɗauko asar ɗin ba nan ya kamata ya koma ba akwai littafan da suke kawo asar wato maganganun sahabbai ko tabi'ai da isnadin su cikakke idan ya je duba tafsirin ibnu abi hatim ibnu abi hatim Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hatim Ar-Razi yana da tafsiri da dadde wanda a ciki yana kawo kowace magana da isnadinta to da ya koma zai ga cewa wannan magana da ya dauko tana karkashin tafsirin fadar Allah ne wala tajhar bi salatika wala tuqafit biha kamar yanda ya dauko magana Ibn Kathir wanda tana da alaka da wannan inda za a koma cikin bayanai da nayi akan wannan mas'ala ba za a ji na karanto wannan ayar ba ban karanto wala ta tajhar bi salatika wala tukhafit biha ba na karanto wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri bil qawl min al-qawl bil ghudwi wal asali wala takun min al-ghafilin wannan na karanto amma ban karanto waccan ayar ba dan gudun ma kada wani ya zo dauko wannan maganar sallah ko ba sallah ba sannan abu na biyu inda mun kaddara cewa ma maganar abdullahi dan abbas muƙaddara cewa maganar abdullahi dan abbas ya yi ta ya ce a karatun fatiha ko karatun sallah wannan shine malamai suke kira tafsirin alkur'ani da wani bangare na ma'anarsa ba wai duka ma'anoninsa ba wato zikiru ba'd afradil am kamar da suke cewa abu ne da zai zo da ma'anoni da yawa kamar misali Allah ce ihdinas siratal mustaqim sai wani malami ya ce as-siratal mustaqim shine musulunci sai wani malami ya ce as-siratul mustaqim shine imani sai wani malami ya ce as-siratul mustaqim shine alqur'ani to kaga wannan kowa yana faɗi wani bangare ne da kalmar as-siratul mustaqim ta kunsa sauraka maganganun su ba sa kore juna haka in ka tashi zaka ce as-siratul mustaqim sune duk waɗannan abubuwa alqur'ani yana ciki imani yana ciki musulunci yana ciki da haka wannan shi suke kira al-ikhtilafu tanawwu ba ikhtilafu tadad ba da Allah ya ce wadkur rabbaka fi nafsika inda wani zai ce magana sallah ya sa ta a karkashin wannan ba yana nuna cewa kuma sauran azkar ba ba za su shiga karkashi ba sannan ayar tana nufin dukkan wani abin da yake zikiri ne na ubangiji sawa'un karatun qur'ani ne wanda a cikin bayanan da muka yi mun ce shine afdalul zikiri ma da mutum zai yi mun kawo shi a cikin batunmu cewa shine zikirin da yafi ma kowanne da dan adam zai yi karanta alqur'ani dan maganar Allah kake karantawa sauraka zai shiga cikin wadkur rabbaka fi nafsika ba zai ba ki shiga ba sannan kuma sauran nau'ukan zikiri duka za su shiga idan har alqur'ani ya shiga kaga kuma babu wani abin da ba zai shiga karkashin wannan ayar ba ayat da ta zo gabanta tana ƙara fito maka da cewa wannan aya ce mamiya da ta kunshi dukkan wani zikiri innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun mala'iku da suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi kaga ashe zikiri da ubangiji yayi magana akan sa yana nufin duk wata ibada ma saboda aka kawo maganar ibada la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu aka kawo maganar tasbihi walahu lahu yasjudun aka kawo maganar sujjada saboda duk sun shiga karkashin wazkur rabbaka fi nafsika kakka zama cikin algafilin ka tuna mala'iku ma da suke da daraja da matsayi a gurin Allah ba sa gajiyawa wajen ambatan Allah ko ta hanyar tasbih ta hanyar ibada ta hanyar tasbihi ko ta hanyar sujjada duk waɗannan nau'uka ne daga cikin nau'o'in ibada saboda haka wannan asar da za a kawo ko da wala ta jihar bi salatika aka kawo za ta dace da abin da ake magana a kansa domin sallah wani nau'i ne na zikiri saboda haka ba daidai bane a yi kwakwazo a cikinsa wannan biyu kenan abu na uku akwai abin da mu muke magana a kansa a siya ife-ife ko ana rawa ko ana dukan kirji ko ana tsalle akwai kuma bayyana sauti ta yadda na kusa da kai zai san me kake faɗa wannan ba shi muke magana a kansa ba akwai aljaharu bil qira'a akwai sallolin da ake bayyana karatunsu akwai wanda ake sitircewa wanda ake sitirta karatunsu ake yin su a sirri na kusa da kai sai dai ya ga wato bakinka yana motsi haɓaka tana kaɗawa amma ba zai san me kake karanta ba in ba ka fito da wasu haruffa ko wasu ayoyi daga ciki ba wannan shine sirrantawa aljaru kuma wanda yake kusa da kai zai ji me kake karantawa amma ba za a ce kana ihu ba kana kwakwazo saboda haka idan an ce an bayyana karatun qur'ani ba shi yake nuna an yi ihu ba wanda kuma wannan mu muke magana a kansa idan mutum yana tasbihi kusa da kai yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa wallahu akbar kana jin sa na bayan sa yana jin sa na gefen sa can yana jin sa wannan ba a cewa yana ihu wanda shi ya san matsalar da muke a akai ba irin wannan ba shi yasa hatta asar din da ya kawo na Abdullahi dan Abbas yana magana akan abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa bayan yayi sallama sahabbai ma suna ji su ma suna faɗa bayan an gama sallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar wannan suna ji na cikin masallaci ma suna faɗa wannan ba shine daga murya ana ihu ba wanda shi muke magana a kansa saboda haka asad na abdullahi dan abbas ko da kuwa yana nufin bayyana wani abu na zikiri a kowane lokaci a kowane guri ba shine abin da ake magana a kansa ba shi yasa muka kawo maganar mai ahlari da yake cewa raqsu wat tasfiqu bi zikrillahi amrun la yaliku kaga war raqsu yace da rawa siyahu da ihu ana kiran Allah war raqsu wasiyahu tasfiqu ko ana tafi bi zikrillahi ta wajen ambatan Allah ana ambatan Allah amrul la yaliku abu ne da bai dace ba kaga sai magana da siyahu wanda shi ake magana a kansa kuma waɗanda su suke ɗauka wannan ibada ta ai sun sani su ba maganar cewa mutum yana a subhanallah subhanallah na kusa da shi ko na cikin masallaci yana jin sa ba wannan ake magana ba sannan kamar yadda muka sha faɗa a matsari na magabata na sunna har kullum sukan koma zuwa ga ga fassarar malamai na farko duk abin da aka samu na alkur'ani da sunna sai kuma an hada da fassarar malamai na farko dole su za su yi maka bayanin me ake nufi da wannan idan da za ka koma ƙarƙashin wannan hadisin na na bukhari hadisin ah, abdullahi dan abbas da yake cewa yana fahimtar a gama sallah idan ya je. A zikirin annabi sallallahu alaihi wasallama ko sahabbai yakan fahimci an gama sallah wasu malamai sun faɗi cewa shi kansa yana cikin masallaci sai dai yana sahun baya saboda haka kuma sauti baya zuwa inda yake don haka ba zai gane cewa an yi sallama ba sai in ya ji an fara sai ya ji an fara tasbihi sai ya fahimci an yi sallama ba wai ihu suka tashi suna yi ba suna kwakwazo suna karaji wanda wannan shi muke magana akai sannan imamu shafi'i imamu shafi'i a cikin littafin al'um yana magana akan cewa wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana magana ne akan wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu abinda za su faɗa yayin da suka gama sallah yana bayyana faɗan dan su ji su koya amma ba wai ya ɗore ya doge akan haka ba imamu shafi'i ya yi wannan magana a cikin littafin al'um abinda yake cewa وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر ni abin da nake zaɓa wa liman da mamu in sun gama sallah su ambaci Allah amma su yi a ɓoye a nan abin da yake nufi ai a ɓoye kada ma na kusa da kai ya rika jin me kake faɗa ya dai bakin ka yana motsawa amma ba lalle ne ya ji me kake faɗa ba yace illa an ya kuna imaman sai dai in liman ne yajibu an yata'allama an yuta'allama minhu yuhibbu an ta'allama minhu yake so a koyi abin da yake faɗa fa yajharu sai ya bayyana yadda mutanen da suke cikin masallaci su ji me yake faɗa dan su koya yace hatta yara annahu qad tu'allima minhu ya rika bayyana har ya fahimci cewa an koyi abin da yake faɗa mai sirru daga nan kuma sai ya ci gaba da koyewa ba ya ci gaba kuma da fitowa yana faɗa a zahiri ba fa inna Allah azza wa jalla sai ya kafa hujja da ayar da take cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wanda muka ce ko ita muka karanta a lokacin za ta shiga domin kalma ce da ta kunshi dukka dukkan wani ambatan Allah ko zuki ko zikiri ko addu'a sannan ya ci gaba da cewa wa ahsabu annama wa ahsibu wa ahsibuhu annama jahara qalilan li yata'allama an-nasu minhu ce abinda nake tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan bayyana ne kadan kaga ba wai ana magana kwakwazo bane a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ya dan bayyana ne kadan dan mutane su kwaikwayi abin da yake faɗa وذلك لأن عامة الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير yace saboda yawayawancin ruwayoyin da muka rubuta na sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake faɗa bayan tasbih wato da abin da yake faɗa bayan sallama ba ba mu ji cewa yana bayyana hailala da kabbara ba wa qad yuzkaru annahu zakara ba'da salati bima wasaftu wa yuzkaru insirafuhu bila zikir? akan faɗi cewa ya faɗi waɗannan azkar ko kuma a ce ya gama sallah ba tare da an faɗi zikirin da ya faɗa ba yace wa zakaratu ummu salama lakinnahu wa lam yadhkur ya zo a hadisin ummu salama amma babu batun cewa ya bayyana wa ahsibuhu yamkuthu lam yamkuth illa liyadhkura dhikran ghayra jahrin ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan zama ne bayan ya gama sallah dan shiru din da yake yi zikiri yake yi amma ba tare da ya bayyana ba yace idan wani yace a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wani abu kawai dan ya bada ilimi dan ya koyar ba dan ya ci gaba da yi ba sai ya ce a mislu annahu salla ala al-minbari yayi salla akan minbari kunu qiyamuhu wa ruku'u alai a tsaye yake akan sa yake tsayuwa yayi ruku'u wata taqahqara hatta yasjuda ala al-ard sannan ya koma baya yayi sujada a ƙasa yace to yayi haka dan me dan ya koyar da mutane yadda ake sallah wa aktsaru umrihi lam yusalli alai amma yawancin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ba akan minbar ya rika sallah ba ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه من بعد كيف كان القيام والركوع abinda nake gani dai kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akan mimbari ne dan ya koya ma wanda yake nesa yaya ake tsayuwa a sallah ya kuma ake yin ruku'u to wannan shine abinda ibnu uh, imam shafi'i a cikin littafin al'um ya fahimci ma hadisin cewa hatta ita ma wannan bayyanawar ko da ko ba ta ihu ifa-ifa ce ba ba ita ake nufi ba abin nan ba ita ce ya dace liman yayi ba ko da yayi to ya zama na wannan lokaci ne dan a koya sannan ya ci gaba da koyewa wannan ita ce fahimtar imamu shafi'i game da wannan ruwaya amma babu wani wanda ya taba fahimtar cewa wannan ruwaya tana nufin mutane su daga murya suna kiran Allah kamar suna kiran wasu abokansu ko ‘ya'yansu ko yaransu in batan Allah kowa ya san da nutsuwa ake yin sa wannan ita ce koyarwar sahabbai imamu shafi'i ya ya je bagdad amma babu wani cewa nufin mutane su wannan ciko ina mai wannan zo ka gyara taɓa ta mun taba abin nan a imamu shafi'i shi da kansa yana faɗa yana cewa ya je bagdada ya gano wani abu da zanadiqa suka kirkiro suna kiran shi at-tadbir abinda ya gani suna yi shine suna tsayawa a junansu suna ambatan Allah suna dukan ƙasa da bulala ƙura na tashi ya ce ya ga wannan da wasu zanadika suka abin nan suka kirkiro shi don su saba wa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga a zamanin imam shafi'i aka fara ganin irin wannan saboda ka imam shafi'i ba yadda za a iya ya dauki wannan abun a matsayin addinin musulunci ko a dauke shi a matsayin ibada saboda ka wannan shi muke magana kuma shi abin nan adilla ana har hada su ne ba wai za ka tsaya akan daya ka bar sauran ba sai ka sai ka hada su gaba daya mun ka hadisi abu musa al-ash'ari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatarwa da da sahabbai wanda lokacin da yaji suna daga miliya sosai na ta'irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una al-asamma wala gha'iban wa ma tad'una sami'an basiran wa huwa qaribun qaribun minkum ku saurara wa kanku ku tsagaita wa kanku domin ba wanda kuke kira ba kurma bane ba nesa yake da ku ba wanda baya tare da ku bane wanda kuke kira yana jin ku kuma yana tare da ku sauraka ya tsawatar da su kaga inda abu ne mai kyau ba zai tsawatar da su ba to bai kamata kuma ka rufe idan ka daga wannan ba ya kamata sai ka hada ka gane cewa wancan mubalaga fil jahari shi ake magana wannan kuma jahar ka bayyana da wanda zai yake kusa da kai ya ji wani abu ne mai sauki wannan ba shi ake magana ba ina ga sai mu hakura da wannan tambaya guda daya koma cikin tafsiri bismillah malam abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون nan Allah ta'ala ya ce walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim da a ce Allah ta'ala zai kama mutane a dalilin zalincin su ma taraka alaiha min dabba da bai bar wata dabba mai tafiya a doron ƙasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana jinkirta su zuwa ga wani ajali zuwa ga wani lokaci na musamman fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan to idan ajalinsu ya zo ba za su yi jinkiri na sa'a ɗaya ba wala yastaqdimun kuma ba za su gabata ba wannan aya ubangiji ta'ala ya kawo ta domin bayanin zurfin hakuri ko girman hakuri na ubangiji Girman rahama da gafara ta ubangiji ta yadda Allah ta'ala bai dakata mutane ba da abubuwan da suke yi na sabansa da abubuwan da suke yi na keta iyakokinsa da abubuwan da suke yi na zalunci ubangiji bai dakata mutane ba da ya dakata mutane kan zaluncin da suke yi to da babu ko da dabba ba ma wai dan adam ba wanda shine mai laifin ko da dabba wadda ita ba ba maganar umarni ko hani a kanta to ko da ita da Allah ta'ala bai barta a doron ƙasa ba wato da Allah ta'ala ya halaka su ya halaka dabbobinsu saboda laifuffukansu to amma saboda hakuri na ubangiji da rahama ta ubangiji da gafara ta ubangiji sai yasa yake kyale ɗan adam ya bashi lokaci ya bashi rata watakila a samu wanda zai tuba a samu wanda zai faɗaku a samu wanda zai musulunta idan ba musulmi bane a samu wanda zai gane laifinsa da kuransa ya daina wannan rahama ce da sa ubangiji yake yi mana wannan ba dan haka ba ubangiji sai ya shafe dukkan wanda yake doron ƙasa da mutum da aljan har ma da dabbobi ubangiji yana cewa rabbukal ghafuru zur rahma law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila ubangiji yace wa rabbukal ghafuru zur rahma ubangijinka mai yawan gafara ne kuma ma'abocin rahama ne da zai kama mutane da abin da suka aikata da ya gaggauto musu da azaba a'a ba zai yi haka ba lahum mau'idun suna da wani lokaci da Allah ta'ala ya ajiye musu ba za su iya kauce masa ba wato ubangiji ta'ala saboda gafararsa yasa bai yi wannan ba a wata ayar Allah yana cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innahu kana bi ibadihi basira ubangiji yace da a ce zai kama mutane saboda aikin da suka yi na laifuffuka yace to da bai bar dabba ɗaya a doron ƙasa ba da hatta ƙwaren da yake cikin ramansa sai abin ya shafa da tsuntsun da yake cikin ainihin shekarsa sai abin ya shafe shi saboda laifuffukan da 'yan adam suke kwabawa ba dare ba rana mu duba wannan ayar ubangiji ya ce walau yu'akhidhu Allahu nasa bi zulmihim da a ce zalincin da mutane suke yi kasa sa Allah ta'ala ya kama su to da ba su sha ba da ba su kai labari ba wannan kadai ya isa ya nuna maka girman zalunci kowane iri ne kalmar zulmihim anan ta kunshi dukkan wani nau'i na zalunci kama daga zalunci wanda yake babba shine shirka da Allah zalunci mafi girma shirka kafirci har zuwa zaluntar bawa ga kansa ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya zalunci wata dabba duk zai shiga karkashin zalunci idan aka ce zalunci anan ba ana nufin kawai zaluncin da ya shafi kafirci kadai ba kamar da wasu masu tafsirin suka faɗa a'a kalmar bi zulmihim anan duka wani zalunci ya shiga tun daga kan shirka har zuwa kan mutum ya zalunci dan uwansa ko ya zalunci kansa ko ya saba wa Allah wannan duk ya shiga cikin kalmar bi zulmihim saboda girman zalunci da Allah ta'ala zai kama mai azzalimi a nan saboda zaluncinsa to ba zai shafe shi ma shi kadai ba sai ya shafi kowa wannan shi yasa Allah ce wata fitnatan la tusibanna allazina zalabu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba azzalimin kaɗai za ta shafa ba wato za ta shafi ma wanda yake kusa da shi me yasa Allah ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kada ku kuskura ku karkata zuwa ga waɗanda suke azzalimai fatamassakumun nar sai wuta ta shafe ku ka duba hatta rukuni Allah ce kada ayi. ba wai shi azzalimin ba a'a kai kada ka ma matsa kusa da wanda yake zalunci kana ganin yana zalunci baka hana shi ba kuma kuna harka da shi baka tsawatar masa akan zaluncinsa ba baka nuna masa ba daidai yake yi ba kana ma nuna masa a fuska cewa ba wani laifi da yake tare da shi ko da bai yi da kai ba wani rukuni ne zuwa ga zalunci zalunci al'amarinsa yana da girma ubangiji ta'ala yana cewa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waj'alna li mahliki maw'ida ga garuruwa nan da yawa da muka halaka su saboda sun yi zalunci muka sanya wa lokacin halakawa tasu muka sanya masa muka sa lokaci da lokacin yayi ko muka halaka su saboda haka ubangiji yana halaka alƙarya lokacin da ta zama azzalima kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kamun ubangijinka yake lokacin da zai kama alƙarya tana ciki da zalunci to lalle kamun ubangijinka kamu ne mai raɗaɗi kuma mai tsanani don haka zalunci ba ƙanƙanin abu ba ne kada kuma azzalimi ya riƙa ganin ubangiji ya rabu da shi ya ƙyale shi ya ɗauka kamar ubangiji baya bai damu da abin da yake yi ba ko ya ɗauka cewa ya sha babu wani abu da zai biyo baya ubangiji zai iya masa talala ubangiji zai iya masa talala amma ba dan ya manta ba wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada kai tsammanin ubangijinka a gafale yake bai san abin da azzalimai suke aikatawa ba yana musu jinkiri ne har zuwa da ranar da idanuwan za su fito kula-kula saboda tsoro saboda firgici saboda razana ranar da za su rika da na sani za su rika ina ma a dawo da su duniya su gyara barnar da suka yi a lokacin kuma la hina manas lokacin nadama lokacin gyara ya riga ya wuce babu maganar babu maganar gyara shi yasa Allah ta'ala ce wa anzirin nas يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا لو رب لولا أخرتنا إلى أجل قريب أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وبنجي يجي كي مسجر قديم ranar da azzalimai yau mai atihim al'azab fa yaqulu allazina zalamu ranar da azaba za ta zo musu sai azzalimai su rika cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya ubangiji ka jinkirta mana mana ka dan kara mana lokaci nujib da'awataka mu ansa ka da ake mana wa nattabi'ur rusul mu bi abinda manzanni suka zo da shi Allah ta awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal da ba kun yi rantsuwa ba ku ba za ku gushe ba ko kun zo kenan wa sakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum kuma kun zauna a mazaunan waɗanda suka zalunci kawunansu kun shiga guraren da kuka ga azzalimai da inda abinda Allah ya musu kun gani wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku kun sani yaya muka yi da su akwai wanda bai san yadda Allah ya da adawa ba akwai wanda bai san yadda Allah ya da sumudawa ba akwai wanda bai san yadda Allah ya da fir'auna da karuna da hamana ba ba wanda bai san wannan ba yana jin labari ana karanta masa amma duk da haka wannan bata sa shi ya tsorata ba bata sa shi ya daina zalunci ba zaluncin ya zama abin ado ne wanda yake azzalimi shi yana ganin ya fi kowa wayo ya fi kowa sa'a sun da har ya samu madafar ya yi zalunci kuma babu yadda za a yi da shi ya manta cewa yayin da yake zaluncin waɗanda yake zalunta suna nan suna kai kukansu ga Allah kuma Allah ba zai kyale shi ba yana sauraron kukansu akwai ranar indillanci akwai ranar da ranar renawa a zaƙinta ubangiji yana yin gana jin addu'ar wanda ake zalunta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa salasatu la turaddu da'watuhum al-imam al-adil الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji yace ubangiji baya mayar da wato yana ansa addu'o'in mutane uku mutane uku ba a mayar da su mai azumi lokacin da yake shan ruwa idan yayi addu'a ana karba addu'arsa haka nan shugaba adali idan ya addu'a Allah yana jin addu'arsa yana karɓa addu'arsa haka nan wanda aka zalunta addu'arsa babu shamaki tsakaninta da ubangiji ubangiji rantsuwa yake yi da izzarsa da jalalarsa yana cewa la'ansurannaka walau ba'da hin sai na taimaka maka ko ba yanzu bane haka ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'ar wanda aka zalunta ubangiji na ɗaukanta ta ya ɗaga ta sama da girgije a kan girgije ubangiji ya tare ta da wannan maganganu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mu'adh ibn jabal ka duba mu'adh ibn jabal yana da cikin zababbun sahabbai yana da cikin masoya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi ya fito ya furta cewa wani ina son ka ya ce wa mu'adh ibn jabal inni uhibbuka ina son ka kuma ya ce mu'az jabal zai shi zai ji jagorancin malamai ranar gobe kiyama ya'ti yawmal qiyamati amama al-ulama bi ratwa ay bi hajar zai zo shi ne a gaba yana jagorancin malamai eh, mu'az bin jabal wannan sahabi duk darajarsa duk mutuncinsa duk matsayinsa duk girmansa a gurin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman ya je yayi da'awa ya kira mutane idan suka karba addinin musulunci to ga yadda zai mu'amalance su da shi da ya zo batun zakka tun da ita ce batun dukiya sai ya ce iyaka wa kara'ima amwalihim ko kuskura kada ka zo karɓar zakka ka zazzaɓe ƙosassun dabbobin su ka bar musu ramammu gaurayawa ake mace aka a zaɓe ramammun ba a bada zakka ko kuma a'a shi wanda ya zo karɓar zakka saboda yana ganin yana da wani ƙarfi yana da wata fawa shi kuma ya ce zai karɓe ainihin kosassun ya bar wa masu dabbobin ramammun annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka kuskura sannan ya ja kunnan sa ya ce iyyaka wa da'watul mazlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab a kada ka yadda ka fada cikin addu'ar wanda ka zalunta domin tsakaninta da ubangiji ba shamaki babu shamaki a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyaka wa da'watul mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab koda ba musulmi bane koda baya sallah kada ka kuskura ka zalunce shi in kuma ka zalunce shi ya buɗe baki ya roƙi Allah cewa Allah ka bi min haƙƙina to fa Allah zai bi masa haƙƙinsa zai bi masa haƙƙinsa ba don zatin kafirin ba a'a don girman laifin da ya yi zalunci yana da girma ka zama kai aka cuta ba kai ka cuta ba ya fi maka sauƙi ka zama kai ne mazlum ba kai ne azzalimu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce wa khabbab ibn al-arat kun abdullahi al-maqtul wa la takun abdullahi al-qatil ka zama kai ne wanda za a kashe ba bisa haƙƙi ba kai ka zama kai kai za ka yi kisan ba bisa haƙƙi ba wato ya fi maka sauƙi ka zama kai aka zalunta akwai ranar da za a biya ka wannan zaluncin da aka yi maka ba zai tafi ba kar ka zama kai ne azzalimi ba a yadda a musulunci ka zalunci wani ba don ya zalunce ka sai dai ka nemi haƙƙi amma ba ka zalunce shi ba wannan kakira ce ta jahiliya wala yajhalan ahadun alaina fanajhalu fawqa jahli jahilina haka suke tutiya kada mutum ya kuskure yayi mana wauta mu mun tashi sai mun yi masa wacce tafi tashi a wannan jahiliyar zaka ji ta har a bakin mutane kada ka yi min kan kara ni kuma sai in maka na katako to zalunci kenan kai in har kai ya maka na kara kai ma sai kai masa na kara amma ya maka na kara kai masa na katako to a nan ka zalunce shi in aka je ranar lahira ba za ka ce ai ya na kara bane ya Allah shi yasa na masa na katako ubangiji ta'ala ka duba saboda fitar da haƙƙi na wanda aka zalunta hatta dabbobi waɗanda babu taklifi ba a sagar da su wuta ko aljanna hatta su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yi kisasi tsakanin dabbar da ta karya mu wata kaho sai an yi kisasi a tsakaninsu kafin Allah ya ce da su kuli turaba to idan har dabba wannan wacce babu takalifi a kanta idan ta tunkuyi yar uwarta ta karya mata kaho rana gobe kiyama zan tsaya gaban Allah ina ga mutanen da suke da kaho yanzu suna tunkuyar waɗanda ba su da kaho saboda Allah ya ba su kaho ko na dukiya ko kaho na matsayi ko kaho ainihin na mulki ko kaho na ƙarfi za su yi amfani da wannan kahon su yi ta tunkuyar bayan Allah ganin cewa su ba su da kaho suna zaton Allah zai yi shari'a ne a tsakanin dabbobi akuya da akuya rago da rago bunsuru da bunsuru su su kai labari babu shakka ba za su yi ba zalunci yadda ya yadda ya dabaibaye al'umma ya zamana babu wani saƙo da za ka kalla babu zalincin a ciki tun daga sama har ƙasa ka samu zalunci a cikin shugabanni ka samu a cikin 'yan siyasa ka samu a cikin masu sarautar gargajiya ka samu a cikin 'yan kasuwa ka samu a cikin masu ilimi malamai ka samu a cikin talakawa ka samu har a cikin ɗalibai babu wani ɓangare da za ka duba a rayuwarmu da yau da zalunci bai zama abin kwalliya ba abin ado kuma ba a ji haka ake yin sa gaba ga kai ka ce ba ranar hisabi a nan kwanaki nake gaya muku da Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu bid-din ce fa zalika allazi yad'u al-yatim ba a ce mai karyata ranar sakamako shine wanda yake cewa ba alkiyama ba sai Allah ya faɗi azzalimi wato saboda yadda ya maida da zaluncin ado ya mai da shi sana'a har baya jin wani ɗarɗar zuciyarsa ba ta gaya masa cewa ya yi laifi idan ya yi zalunci ya mai da zaluncin wani abu ne kamar sa riga yadda zai sa riga da ya cire ya cire ya sake wata haka aka mai da zalunci kuma a komai za a iya zalunci wato za ka yi mamaki hatta kuɗin da za a ware gwamnati za ta ware a ce gashi nan a yi amfani da shi ko a azumi a ciyar da masu buɗe baki a masallatai sai kaga an yi zalunci to banda kudaden talaka da ake cinyewa ake sama da faɗi ake wasan su hatta wannan ɗan taɓa kalashin da za a ce gashi azumi ya kama gwamnati ba za ta taimakawa musulmi da shi a je a kai masallatai a yi abinci a raba mabukata sai kaga wasu suna suna suna sata sai kaga wasu suna yankewa yanzu masallaci a waje masallatai a waje mu an ba da kuɗi abin nan gwamnati ta ba da kuɗi amma jiya ake gaya mu cewa munan masallacinmu inda yake farko aka yanke dubu biyar da aka kuma koma za a karɓo bashi na biyu sai aka yanke musu dubu goma da suka kuma komawa sai aka yanke dubu goma sha bakwai dubu ɗari ne fa za a bayar a kwana goma da shinkafa da mai shinkafar ma sai a ba da dubu takwas sai a ba da goma wanda gashi a gwamnatance ga abinda don an kira malamai an gaya musu cewa za a kawo kaza za a kawo kaza amma shi wanda aka danka masa abin a hannunsa sai yake yanke wani abu haka bara aka yi ta kai ruwa rana da irinsu ka duba wannan kudin kudin talakawa wanda bai taka kara ya karya ba ba zai raba shi da talauci ba amma ya gwammace ya je ya tsaya gaban ubangiji ubangiji ya ce ya amayo kudaden da ya ci ranar da ba abin da zai bayar yau maladir hama wala dinar ba kudin da zaka bayar ba dirhami ba dinari sai idan kana da wasu <coughs> yan nafulfulinka ko kana da wasu yan azumin mukanka a lokacin za a yi ta iba ana ba su za a yi ta iba ana raba musu sannan idan kuma babu to sai kuma a tattaro su idan akwai masu laifuka a ta kwaso laifukansa ana jibga masa ana iban laifukansa kuma da ƙarshe Allah ce a tafi da shi wuta yanzu ƙasa irin wannan da ba a rena zalunci mai dubu biyar biyar za ta yi maka ko dubu goma goma ko sha bakwai to yanzu tun da aka yi zaluncin saboda mu mutanenmu ba a iya cewa azzalimi a'a dan kamata irin wannan aka je karba limaman da suka je karba ya fito ya ce to za mu yanki kaza kaza su ce rike ku ce rike ku je masallatai duk ku faɗa ku jama'a ku yi addu'a abinda muke kawo muku na buɗe baki wani ya cinye saboda haka ku nema ku gurin Allah Allah ta'ala ya ce a watan mazlum bai na hawa bai na layi hijab to amma wani ji yake taimakon sa yi, an ba shi kuɗin da zai buɗe baki a masallacinsa da rawar jiki haka zai karɓa yana godiya to dole sai mutane ma sun fara fahimtar cewa zalimi ya kamata ka ce da shi la ka ce ban yadda ba ya tattara ya rike amma a karɓa ana rawar jiki ana ɓari ana kamar daga aljihunsa ya fito bayan zaluncin da ya yi har ma wasu za su shiga gidan rediyo ana yabansa cewa ya taimaka kaga ai babu lalacewa da ta kai wannan wannan ita ce ta ba da dama ake ganin cewa ai suna hukuntar suna hukunci suna abin nan suna yi wa wata al'umma ce kamar ta dabbobi hukunci ba ta da ba ta da ba ta da abin nan aka koma sai irin manhajin wato tsarin tsarin fir'auna da shi ake mana mulki la uri ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa sabilar rashad kowa sai dai yayi shiru abinda nake ganin daidai shi zan shi nake gaya muku shi za ku bi babu shakka zalunci ba karamin laifi bane Allah ta'ala ya halaka alƙaryoyi garuruwa da yawa kuma yace saboda zalunci ولقد أهلكنا القرون من قبلهم من قبلكم لما ظلموا mun halaka haƙiƙa mun halaka garuruwa gabaninku saboda zalunci da suka yi to ubangiji ta'ala baya barin azzalimi ko ya bar shi na wani ɗan lokaci ne akwai ranar ƙin dillanci kuma mulki yake takama da shi zai ga kaskanci wata rana da bai taɓa zatansa ba al-mu'tamid ibn ibn abbad shine basaraki na karshe a ishbiliya a cikin kasar andalus basaraki ne da yayi mulki sama da shekara ashirin ya tara hada gundumomi da yake mulkin sun haura talatin da wani abu duk a ƙarƙashin mulkinsa suke a lokacin da mai ƙarfi shi yake faɗaɗa ƙasarsa mara ƙarfi ba yadda zai yi sai dai ya haƙura ko a ƙwace makasar tashi a wannan lokaci al-mu'tamid ibn abbas ya yi wannan mulkin sai gashi wani wani makocinsa ya zo zai ci shi da yaki sai ya nemi wani dan wata kasar da take gefensa duk kasar musulmi ce ɗaya aka yi mata a yaga kasar andalus kun san da karshe duk a yaga aka yi mata kowa ya yage rabansa yace ya kafa kasarsa to kuma a junansu kowa so yake cinye ƙasar ɗan uwansa ya faɗaɗa tashi to sai wani ya zo ya ce zai yaƙe shi ya ƙwace ƙasar sai ya nemi ɗan uwansa ya kawo masa ɗauki domin su hana wannan cin ƙasarsu da yaƙi da ya kawo masa ɗauki suka gama da wancan yana juyawa sai koma kan wanda ya zo ya taimake shi ya rugurguza shi ya ƙwace ƙasar ya fatattake shi shi kuma ya tafi yana Allah ya isa za ka gani ba jimawa sai ga shi Allah ta'ala ya turo murabitun karkashin jagorancin yusuf ibn tashifi suka zo suka dirka ko kasarsa da yaki ba yadda zai yi ƙarshe sai da ya kai yana neman ƙasashen kirista su kawo masa agaji kai har sai da ta kai yarsa ta cikinsa da ya haifa ya ɗauka ya ba alfinsu na shida kai da ka ji alfin so ka san waye shugaban arna na ƙasa arna ya ɗauka ya bashi yar ya ce gashi nan ka aura ni da so nake ka zama abokin abokina saboda mu yi kawance yadda za mu yaƙi waɗannan za mu yaƙi murabitin murabitin 'yan ahalar sunna ne daula ce ta sunna daulatul murabitin sai da ta kai yana ba da 'ya'yansa don a taimaka masa da ƙarshe dai Allah ya rugurguza shi ya karya masa ya karya mulkin aka kama shi aka je aka daure shi ƴaƴansa mata waɗanda a da in za su yi tafiya ƙasar da za su taka sai an zuba turaren kafur da almiski suke takawa sai ga su an kama su sun zama bayi sun zama 'yan aiki shi kuma aka je aka ɗaure shi wata rana ran sallah sai ya gansu sun zo ganinsa a kurkuku duk kayan jikinsu a yayyaki duk kayansu a yayyage ya duba kafa su ba takalmi suna tafiya cikin caɓi wanda da a cikin almiski da kafur suke tafiya da sai abinda suka ce shi za a yi sai gashi yanzu saƙa suke yi ana biyan su suna samun abinci har sai da ta kai wata 'yarsa ma ta yi aiki a gidan wani ɗan sanda da ya aiki a fadarsa ta zama aikatau saboda ta samu abin da aka ci wannan ya tayar masa da hankali ya ce to daga yau duk wani wanda yake ruduwa da mulki to wawa ne bai san abin da yake bayan abin da na gani duk wanda mulki zai rude shi to bai da hankali to haka al'amarin yake in ka yi zalunci to ka jira wata rana za ka ga kai ma wanda zai zalunce ka ubangiji ya ce wa tilkal walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabba da Allah ta'ala zai kama mutane da zaluncin su ba zai bar ko da dabba mai tafiya a doron ƙasa ba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai yana jinkirta su ne zuwa ga wani ajali na musamman fa idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo idan lokacin yazo la yasta'khiruna sa'atan ba za su yi jinkiri daidai da awa guda ba daidai da sa'a guda ba wala yastagrimun kuma ba za su gabata ba Allah ce wa yaj'aluna limal ويجعلون kadiba ما na وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله تعالى يجي ويجعلون لله ما يكرهون سنا ساوى الله أبند باسا سوء وتسنا جنجنا والله أبند سوء باسا سو وتصف ألسنتهم الكذبة كما هرسنا سو نافتر قرية أن لهم الحسنى دا suna ما في كو سنا دا ساكمكو ما في كو لا jarama الله ce حقيقة haƙƙan ba ko shakka anna lahumun nar lalle suna da wuta lalle wuta ce sakamakonsu wa annahum mufratun kuma lalle su waɗanda suke riga kowa shiga cikinta ne Allah ta'ala ya dawo bisa batun waɗancan azzalumai na farko da zaluncin da suke na jingina wa Allah ‘ya'ya mata alhalin su ba sa so, ce wa ya lillahi ma ya abinda ba sa so sai su jingina wa Allah wannan ma yakrahun komai ma zai shiga ciki duk wani abin da ba ka so to kada ka ce zaka yi to tunda na so bara in yi sadaka da shi a Allah na ta wala wala wala tatayammamul khabitha minhu tunfiquna bi bi'akhidhi illa an tughmidu fi kada ku ce za ku dauki abu mara dadi mara kyau ku ce shi za ku ba wa Allah alhalin ku in an ba ku ba za ku karba ba ko za ku karba sai kun rinsa ido to kada ka ce za ka yi sadaka da abin da baka so dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu kyautayi ba ba za ku samu alkhairi a gurin Allah ba sai kun ciyar daga abin da kuke so sauraka in za ka yi sadaka ka ciyar daga abin da kai ma kake so ba abin da baka so ba abin da ka gaji da shi abin da ya zama maka shara sai ka ce to shikenan aje aje a bawa almajirai ko aje a kai talakawa a'a abinda kai ma kana sha'awa ka ɗauka ka bayar wannan shine abinda Allah yake so to haka nan a ko menene kada ka sa wa Allah abinda baka so yanzu ka samu irin wannan tana faruwa hatta ƴaƴanka da zaka haifa sai ka ga wani in yana da kwakwalwa mai kwazo mai rike abubuwa sai ka ji ana cewa ai wannan ya kamata ya zama likita kai wannan kwakwalwar tashi ya kamata ka sa shi ka sa makaranta ya zama likita ka sa shi ya medicine ko ka sashi ya zama injiniya ai kwakwalwar wannan bai kamata ba zai ce ka sashi ya zama malami ba ya zama mahaddacin qur'ani ya zama makarancin hadisi sai a ce ai tunda yana da kwakwalwa wannan science school ya kamata yi bai kamata ka kyale shi haka ba amma akwai wani makaho a gidan sai a ce wannan ka kai shi makaranta ta hafiz ya haddace qur'ani kaga wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu inda ya kamata shi wani mai kwalwar ya kamata shi ma a ce a koya masa alkur'ani ya haddace alkur'ani ya zama malami to haka rayuwar muka mai da ita Allah ta'ala sai yake kushe wannan ɗabi'a na sawa Allah ‘ya'ya mata ko kuma su sawa Allah abu ababen tarayya wato sawa Allah ababen tarayya alhalin su ba sa son wani ya tarayya da su a dukiyoyinsu ba sa son kowa ya tarayya da su dukiyoyinsu ne kada a taba musu su cika su kadai su daga su sai matan su su amma sun yarda in za su bauta Allah su bauta ma wani tare da shi in za su nema su nema gurin wani ba Allah ba duk wani haƙƙin Allah su ɗauka su ba wani amma suna su kada a taba musu to wannan shine wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib kuma harsunan suna fadar ƙarya me suke fada anna lahumul husna cewa suna da sakamako mafi kyau wato koda an je lahira koda an je lahira can ma da su za a ci afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna الغيب ام اتخذ عند الرحمن احدا كلا سنكتب ما, ما يقول ونمد له من العذاب مده ونرثه ما يقول وياتينا فردا ubangiji ce baka ga wanda yake kafircewa ayoyinmu ba sannan yake cewa lalle sai an bani ƴaƴa matsa dukiya da ƴaƴa as ibn wa'il akwai khabbab ibn al-arat tun a jahiliya ya yi masa aiki khabbab bin arat yana kira to ya kira masa wasu takubba ya saya sai ya ƙi biyan shi kudin sa khabbab bin arat wani miskini ne ba shi da gata a makka wa'il ibnu as yana cikin manya manyan shugabanni na na kabilar banu umayya saboda haka khabbab ya musulunta wa'il kuma yana nan suna fada da annabi sallallahu alaihi wasallama sai khabbab ya zo gurin sa ya ce ka baka biya ni kudi na ba da ka karbi kaya na bashi sai ya ce ba zai biya ba sai ya ce a in an je can ka biya ni in je ce ina aka ce in ka mutu aka tashe ka za ka biya ni to wai dan yayi masa izgili in an na mutu aka tashe ni to ko an je can na san za a za a bani kuɗi can ma akwai dirhami akwai dinari akwai a bari in an je can din sai in biya ka shine la uta yanna malan wa walada ce su ko an je can su ne su ne yan ajin tubarkalla su ne a gaba kamar yadda ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu yake cewa a mutanen da Allah ta'ala ya ba su ya ba ɗaya daga cikin su gona ɗayan yana masa wa'azi wa da kala jannata huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu as-sa'ata qa'ima wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba ya shiga yana mai zaluntar kansa yana cewa bana zaton wannan gonar ko wannan dukiyar za ta ƙare kuma kai bana zaton ma alkiyama za ta tashi kai koma da za ta tashi za a koma da ni wajen ubangiji na la ajidanna khairan minha munqalaba sai na samu wanda tafi wannan to shine abin da suke tamanni ba su yi aikin alkhairi ba amma suna tamannin samun aljanna Allah ya samu aljanna Allah ya nuna manzo Allah sai su ce na amin amma ko ba sa aikin wannan shine wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna Allah ce la jarama babu shakka anna lahumun nar sakamakon su wuta ce wa annahum mufratun kuma su masu riga kowa shiga ne su za su riga kowa shiga saboda zalincin su akwai qira'ar nafi mufritun mufritun daga afraba wato waɗanda suka wuce gona da iri sakamakon su wuta ce kamar yadda Allah ce wa annal na hum ashabun nar hmm. masu wuce iyaka su ne yan wuta akwai kira mufarritun mufarritun su ne masu gazawa Allah ce babu shakka su masu gazawa ne saboda haka waɗannan masu gazawa ne sannan kuma masu ainihin shiga wuta ne sannan kuma waɗanda za a bar su ne a cikinta har abada ubangiji zai sa su kuma ya manta da su fal yawma nansahum nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hada yau za mu manta da ku mu watsar da ku kamar yadda kuka manta wannan ranar Allah ta'ala ka kiyashe mu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 0 60 alaikum wa rahmatullah